assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi sha hudu ban hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun karkare tarihin sayyidina uthman dan affan allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda a inda mu gabato da littafin asmal matalib fi sirati amirul mu'minin ali ibn abi talib shakhsiyatuhu wa asaruhu na dr ali muhammad as-sallabi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi domin mu haska kama al'umma su fahimci irin rigingimin da 'yan shi'a ke ba da labarin faruwansu a tsakanin sahabbai mutane su fahimci karya suke yi ba wani abu na rashin fahimta da saɓani a tsakanin sahabbai sau da su sahabbai addini suke yi kuma suna fifita addinin su kan komi to ku bayan da za a ce wai wani abu da yake waje da addini ya zo ya zame masu matsala ina tattauna ko ina karanta wani littafi a ɗazu sai marubucin littafin yake magana akan aƙido na ɓatattu sai yake cewa ƙungiyar mutazila a farkon al'amarinsu ba su sa kansu a cikin rikicin siyasa ba irin yadda in ka ɗauki shi'a gaba ɗayan shi'a matsalanta matsalan siyasa ne in ka ɗauki khawarij khawarijawa gaba ɗaya matsalansu matsalan siyasa ne daga ƙarshen al'amarin mu'tazila ne suka shigar da matsalansu ya zama matsala ta siyasa to in ka kalli shi a kullum maganan da suke yi ne maganan ba a bawa wani mulki ba an kwace mulki a hannun wani wane ne kamata ya zama shugaba wane kamata ya zama kaza shin wai addini ya samu ci gaba ko bai samu ci gaba su wannan fa ba shine matsalan su ba ga kalli ɗan shi'a tun daga farkon addinin shi har ƙarshe akan haka yi ginu haka ba khawariji duk wani rigiman su da a ce a zamanin rasuwa annabi an ɗauki mulki an ba ali to shi a za su komo su ce abubakar ne ya cancanta Ku gano wani da kyau ko in umar aka ba za su ce usman ne ya cancanta duk yadda aka yi ba iya masu su haka suke a ko'ina suke shi sa irin waɗannan bayanai da malaman musulunci suka yi su ne kaɗai za su natsar da al'umma su fahimci addini na ƙware amma shi'a ba addini ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau saboda kashi ɗari bisa ɗari na abubuwan da suke faɗi duka ƙarya ne kuma suna faɗi ne domin su nuna cewa al'umman annabi al'umma ce wacce ta rayu wajen neman matsayi wajen neman ɗaukaka wajen neman kuɗi wajen cutan juna wanda kuma shi Allah cin alkur'ani bai gaya mana haka ba mu ce mana yi kuntun khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf watan Hauna 'anil munkar al'umman da aka saukar da wannan sakon a kansu sune sahabban annabi annabi ya faɗi khairiyar sun wakilce mu cewa mu al'umma ne waɗanda muke kan alkhairi saboda umarni da kyakkyawa da hana mummuna kuma ya ce mu muna masu imani da Allah kullum sai a ce sahabbai ba sa son junansu suna rigima da juna kuma shi Allah ya ce na ma'ahu ashiddaw alal kuffari ruhama'u bainahum sai kasa fahimta wai Allah ne zaka gazgata ko su in kai batacce ne sai gazgata su amma in kai shi dai ne sai gazgata Allah ka karyata su mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki bai tsaya nan ba sai da ya gaya mana alladhina tabawwa'u ad-dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim kullun sabai su kaunan junan suke yi son junan suke yi wa yuthiruna ala anfusihim walau na bihim hasasa. mallakan kan sai su dauka su ba dan uwansu abun duniya bai tsaule masu ido ba amma in an zaunar da mutumin da bai fahimci karatu ba bai fahimci manufan addini da rayuwa ba to sai ni da Allah kalli sai ya di ali to jahili kuma sai ce eh haka ne bai kallon menene manufan addini to a yau malam zai bayyana mana ma ya tarattabu alaihi fi mazhabin rafida min takfirar sahaba ‘yan shi'a da suka yi zuga suka tattaru suka kafarta sahabbai kaf to wannan kafarta sahabbai da suka yi me wannan yake nufi wani illa wannan kafirtawan yake haifarwa a musulunci kafin ka yi abu ko kana tsayawa ne ka kalla abin tukuna duban farko da za ka yi mai sai ka dube shi ta fuskan nassoshi da suke magana kan abin saboda ba ka da wani abin da ya taɓa faruwa babu nasi a kan shi saboda Allah ya faɗa mana wa tilkal ayyamu ha bainan nasu. ba kai saka ce wani abu ya taɓa faruwa a yau wai bai taɓa faruwa a wani zamanin da ya gabata ba ƙur'ani na ta cewa akan komi to shin irin wannan abin da ya faru ya annabi ya fuskanci wannan abin sai ka hange shi da mahanga irin ta addini da ilimi a bisa fahimtar magabata ka kalli amfanin abin da kishiyan haka idan ya kasance amfanin ya ninka cutarwan to a nan za a kalli shin wancan cutarwan wani illa za ta yi ko da ‘yar kaɗanci inda ko cutarwan ya fi amfanin yawa wannan abu ne a fili da kuma inda cutan suka yi kankankan to ana ana gabatar da kau da ɓanna ne akan jawo amfani a musulunci to wannan kafirta sahabbai da 'yan shi'a suka yi akwai wasu illoli da suke haifarwa da malam zai gaya mana wanda 'yan shi'a ba su kalli wannan illan ba kawai suka tinkare yin abin da zuciyarsu ya masu daɗi kuma karga kalli 'yan shi'a a matsayin wai suna wakiltar musulmi da musulunci a'a addini ne na yahudawa wanda abdullahi ɗan saba al-yahudi ya kafa Dan addinin yi masu wannan aikin kuna fahimtar wannan da kyau ku? to shi ne mala ya ce inna mazhabar rafida kun ga wannan mazhabi na 'yan shi'a fi takfiri sahaba wanda suka natsu su bi shi wajen kafirta sahabbai ya tarattabu alaihi takfira amiral mu'minina wannan kafirta sahabbai da suka yi kai tsaye kamar sun kafarta amirul mu'minina ne litakhallihi an alkiyami bi amrillah kaga sun kafarta abubakar da umar da usman da sauran sahabbai kabko to kai tsaye wannan kafircin da suka yi musu kuma sun kullu wani kafircin buhu guda kuma sun ɗaura masa yadda ali saboda me saboda sayyidina ali yayi sakaci da umarnin Allah saboda 'yan shi'a sun ce Allah ne ya yi umarnin cewa bayan annabi aliyu ne khalifa kara ta lokaci wannan ƙarya suke yi amma sun faɗa haka to in ya zama Allah ya naɗa sai ya je ali ali na kallo ya bar umarnin Allah mai hukuncin wanda ya bar umarnin Allah da annabi da gangar kaga in sahabbai sun kwace mulki a hannun ali da ƙarfi da yaji a abin da Allah ne ya bashi ya bari kuma alin nan jarumi ne yana da ƙarfin da zai kwace mulkin saboda nagartan jarantan ali da 'yan shi'a ke ba da labari sun ce har aljanu sai da ya jihadi da su to jarumi irin wannan a waye gari a ce wasu sahabbai ragage sun kwace mai mulki kuma ya bari to sai mala ya ce to wannan kafircin da suka ɗaura masahabai irin shi ke kan alin kenan saboda yayi watsi da umarnin da Allah maɗaukin sarki ya bashi domin baka taɓa jin ali daga ko bulaliya wajen an san wancan abin da suke ƙaryen naɗin da Allah ya mashi ba to ya dake kenan domin suna fassara mulkin abubakar da umar da usman da cewa mulki ne na kafirci to yadda da kafircin kafiri menene kaga kai tsaye suna kafirta ali kenan da sun tsaya sun yi nazarin abin da ilimi da hankali da tunani mai zurfi da menene zai iya zuwa ya komo da wannan magana da ba su yi ta ba kaga illan farko da kafirta sahabbai yake haifarwa shine yana haifar da kafirta ali shi kanshi na biyu wa عليه iska تواتر tawatar shari'a sannan kafurta sahabbai da 'yan shi'a suke illan da yake haifarwa shine babu wata shari'a a musulunci da ta zo ta hanya mutawatira saboda sun ce sahabban da suka rage ba da ba ba su wuce uku ko bakwai ba waɗannan kuma ba su kai adadin tawataranci ba kine yanzu duk abin da kake da sunan addini to ba sunan shi addini ba Sau da ana ruwaito saƙon musulunci ne musamman alkur'ani ta ruwa tira to sun kafarta dukkanin sahabban kun gano wannan da kyau ku malam bai tsaya nan ba sai ce bal butulani ha ma dama naqalatu ha murtaddin malam ce suna son su nuna cewa shari'ar musulunci baki ɗaya shari'a ne rusasshiya muddin dai waɗanda suka ruwaito shari'an murtaddina sun yi rida da riyawan shi'a wa yu'addi ila al fil qur'an al-azim wannan muguwar maganar da 'yan shi'a suka yi na kafirta sahabbai to illan da yake haifarwa a gaba shine yana kaiwa zuwa ga suka ga alkur'ani mai girma li'annahu وصلنا ala طريق أبي بكر wa umar wa usman wa so da alkur'ani mai girma ya zo mana ne ta hanyar abubakar da umar da usman da ‘yan uwansu wa haza huwa hadafun mala ya ce wannan shine asalin manufan ‘yan shi'a manufan da suka nufa na wadiya hazihil maƙala na ƙirƙiran wannan magana na kafarta sahabbai domin su kada alkur'ani su rusa shi shi sa suke cewa su wannan alkur'anin ma ba su yarda da shi ba ka duba littafin fasulul hitab fi isbati tahrifi kitabin rabbil arbab wai bayani dalla dalla da ke nuni a kan cewa littafin ubangijin ubangije din na an canza shi su ba su yadda akwai alkur'ani tabbatacce a hannun al'umma ba har ma a ciki suke cewa ba wanda ya haddace alkur'ani kaf sai sayyade ali kuma tun a zamanin annabi ya rubuta ‘yan kayan shi ya adana a ɗaka kuma bai bari kowa ya ga wannan alkur'anin ba ‘ya'yan shi da jikokin shi ne suke gadon wannan alkur'ani daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kuma har yau alkur'anin nan bai taɓa ganin hasken rana ba yana can hannun mahadi to tambaya a nan ihun da ake cewa ana shari'ar musulunci a iran to da me ake yi tambayan farko tambaya na biyu in ya tabbata abubakar da umar da usman sun yi kwacen mulki a hannun sayyadi ali a'a to wanda ya iya kwace maka mulki sai qur'ani ne da ke ɗakinka a ƙarƙashin gadonka ba zai iya kwacewa ba wannan maganar ta fi kama da ƙarya na uku wannan maganar suka ce ga annabi kai tsaye domin a ce annabi yana da dubun dubatan sahabbai wai ba wanda ya haddace alkur'ani sai mutum ɗaya wannan nuni ne ga cewa salabas ɗin da annabi ya amfani da shi wajen shirya da al'umma ya samu felin ya yi tasgaro wannan suka ne ga annabi na hudu kuma wannan suka ne ga sayyadi ali don kawai an kwace mulki a hannun shi ba a ba shi ba sai fifita mulkin da aka kwace a hannun shi akan ɓacewan al'umman annabi ya shaƙi alkur'ani ya ƙi ba al'umma su shiryu mai hukuncin mutumin da ya danne shari'a bai shiryar da al'umma ba annabi ya ce duk wanda ya san ilimi ya ɓoye za a yi mai linzami da wannan ilimin zuwa gidan wuta a ce alkur'ani sukutun sayyadi ali ya ɓoye anya wannan ba illa ne kuke danganta ga sayyadi ali ba kuna fahimtar wannan yana kallo a zamanin abubakar aka shekara biyu ba ƙur'ani zamanin umar aka shekara goma ba alƙur'ani a zamanin usman aka shekara goma sha biyu ba alƙur'ani yana nan da alƙur'ani a ɗaka yana nan yana ƙin sahabban annabi anya wannan an yi ma sayyadi ali mutunci wajen faɗin wannan magana kuma sayyidina ali ya yi mulkin nan ko bai yi ba ya shekara shida yana yi haka ya bar al'umman da ya mulka shekara shida ba ƙur'ani bai taɓa musu limanci sun ji katin alkur'anin nashi ba ya ɓoye alkur'anin su ma waɗanda suka yi mai mu bayan bai yarda da su ba ne hassan ya yi shi ma bai fito da alkur'anin ba da me mulkin usaini ya yi da me ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ko haka dai haka dai duk waɗannan imaman nasu guda goma sha ɗaya da suke lissafowa ai duk sun yi mulkin da suke faɗi suke rayawa wanda in ka je ka bi tarihi duk ƙarya ne waɗanda kawai suka riƙe daula daga na ali sai hassan shi kuma hassan na 'yan kwanaki ne Usaini bai taɓa zama khalifa ba waɗannan imaman da suke lissafuwa ba su taɓa zama khulafa'u ba domin in ka bincika sai ga gane da suke cewa imaminsu ne a zamanin da ake cewa imami ne akwai sarkin da shi ke rike da duniya a lokacin shi ka wani malami ne a lungu a lokaci ɗaya sai ka ji 'yan shi'a guda goma daban-daban ƙungiyoyinsu kowanne daga ciki yana riya cewa wane ne imamin shi ba wane ba sai ka ce to wanne ne ba wanne ne ba kuma har yau wai ƙur'ani bai nan yana wajen yana yana sardab sai ce ai su ƙarya ake masu sun yadda da alƙur'ani gullatu ne ba su yadda ba sai mu ce madalla a cikin wasiya na Khomeini ai in dai kai ɗan shi'a ne nagari ba tsinanne a cikin shi'an ba ya kamata kana da wasiyan Khomeini bayan da ya gama maganganu baki ɗaya sai ya ce sannan ina kira gare ku ku nisanci wannan alkur'anin da su suke bugawa domin ƙur'ani ne wanda su ba su yadda da shi ba an caccanza shi an yi kaza an yi kaza da kowane yare a duniya an fassara wannan wasiyar to shi ma Khomeini gullati ne jama'a mun gano wannan da kyau ku kusan maganganun da kuke faɗi in za ku yi karatu ku je ku yi karatu kusan cewa ba fa addini kuke yi ba jama'a mun gano wannan to shine sai aka bullo ta wani bangaren ake san a nuna maka sahabbai dukkanin su kafirai ne to in sun tabbata kafirai ne kenan alqur'ani rusasshe ne saboda su suka ruwaito shi kafiri na ruwaya ne wannan yana daga cikin abin da zai haskaka maka ya taimaka maka wajen fahimtar addini da iya kuma kare addinin karatun da muke na defawon anis sunna malamin ya ce to menene matakan ruwaya a musulunci na farko sai ce Al'islam. to malam zai fara mana sharhin wannan ne sai lokaci ya kuri ga duk wanda bai fahimci wannan karatun ba ko ba da za a iya iya kare addinin musulunci ga duk wanda ya tsaye tsayu zai soki musuluncin yanzu an ce sahabbai kafirai ne to ya za su zama naƙalatu dini su suka naƙalto suka ruwaito addini kafiri na ruwaito musulmi addini ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa ku tsaya ku fahimci addininku domin kun ga addinin nan sai Allah madaukin sarki ya muku tambaya akan shi a ranar tashin alkiyama shin wani irin gudunmuwa da kariya ka ba addini sai kai wannan jawabi kafin ka ketara a kai ka filin hisabi yasa kar ka ɗauka Allah maɗaukin sarki maka wannan hidindumu na rayuwar duniya iska ruwa abinci lafiya da komi ka ɗauka za ka ci su a banza ne wallahi sai ka bi Allah da su kuma biyayyen da za ka yi ma Allah mafi girma shine yin addini kiyaye addinin isar da addinin da ba shi tsaro Allah ya tsare mana imaninmu Malam ya ce, Wali zalika ƙala abu zura, to da wannan ne abu zur'atar razi ya ce iza ra'aitar rajula ahadan min ashabi أصحاب sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ce in kaga mutum ya zo yana tauye yake zagi yana mai cin mutunci da ɓatanci ga sahabban annabi fa'alam annahu zindik Ya ce ka sani wannan zindiki ne kuna fahimtar wannan da kyau ko? a yau in mun faɗi wannan kalmar sai a ce kun yi zafi ka kai abu zur'atar razi san tausayawa ne da tausasawa da bi sannu sannu idan wane ya zagi abubakar da umar aka ce mai zindiki ka ce an yi zafi to shi abubakar ko matsayin shi kuma yaya kana kallon darajan wane kana son ka kare shi wane waye shi a musulunci me ma musulunci jama'a abubakar kuma kowa ya shaida abin da ya ma musulunci to amma wai sai a sa mutane saboda tsaban kin Allah wai abu a hankali ai ai kaza abu a hankali a matsayin me kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu matsayin da Abubakar yake a kai idan da za tara yan shi'an duniya baki ɗaya ba wanda ya taka ɗaya bisa miliyan guda ɗin shi to amma sai a samu tsigigin jahili a ƙauye sai bude baki ya kafarta sayyadi Abubakar mun gano wannan da kyau ku to shi sayyidina abubakar me ya mai a wai wasu ne suka yi ƙarya suka ce wai ga abin da ya yi da za ka zo ka ce ai an taɓa kama kakan wannan yana kwartanci zai ce ƙarya aka yi makakan shi kai wa ya gaya maka kai kana nan ne wai a nan ne yake neman a kawo isnadi a binciken nagartan isnadin amma sayyidina abubakar yau fa sama da shekara dubu da ɗari hudu an zauna ana zagin shi ka ce ka yadda wa ya gaya maka maganan ya tabbata na abubakar ya wannan sai kirkiro ya kawo wani zindiki wai shi ya gaya mashi yasa abu zar'atar razi ya ce duk wanda ka ga? ya zauna yana mai cin mutuncin sahabbai ya ce wannan zindiki ne saboda duk wani wanda kai ba ma abubakar ba ba umar ba ba usman ba ba kaza ba kaza ba ya yanzu ɗauko mala abubakar gumi duk wanda ya zo yana zagin abubakar gumi zindiki ne domin so yake kada musulunci in ba haka ba wannan da yake zagi abubakar guma kalle shi in aka kawar da abubakar guma a matsayin shi shi ya kai ya ci gaba daga inda abubakar gumi ya yi ko ba komi karɓuwan shi ya kai karɓuwan abubakar gumi bari buga muku misali da kowa zai gane shek jafar mahamudu adam ya rasu allah ya ji gan shi. an samu waɗanda aka ce khalifofin shi ne da yawa ma wasu sun fi shi karatun digirori amma tsakani da Allah sun karbi irin yadda Jafar ya karbu to sai wani zo yana zagin Jafar yana cin mutuncin shi dan yi mai wani abu shin wanda kai kake son ko kai kanka ya karbi irin shi kana tsammanin da Abubakar da Umar da Abu Ubaida sanda suka je Sakifatu Banu Sa'ida sanda mutanen Madina suke ƙoƙarin naɗa ɗaya daga cikinsu ya zama shine a khalifan annabi kana tsammanin in Ali suka kawo 'yan madina za su yadda ni <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku za su yadda ni mutane ba su da kan gado a kan abubuwan da suke gaya mutane suna ƙarerai wanda an samu sayyidina ali da aka game maganganun da suka faɗa ya ce me yasa ba ku ƙara musu da cewa annabi ya mana wasiya da cewa mu kyautata wa mutanen madina ba da haƙƙin nasu ne da sai ce mutanen madina ku kyautata wa muhajirun ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu duk wanda ka je na zagin sahabi ko da mahaifinka ne Abu Zur'a ce zindiki ne abun ba kabilanci ne, musulunci ne wazalika annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙƙun domin kun ga annabi fa gaskiya ne wal qur'anu haƙƙun al qur'ani ma gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hazal qur'an kun ga alkur'anin da Allah ya saukar mu annabi waɗanda suka iso mana da alkur'anin nan da sunnonin annabi waɗanda suka iso da saƙon sunnan da ke fassara alkur'anin nan ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sabon manzan Allah ne to kuma sai ka ce wai waɗannan kafirai ne kenan alkur'ani da sunna sun rushe kenan wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana mala yace waɗannan ‘yan shi'a so suke su jarraha su illata shaidunmu liyubtulul kitabu wa sunna saboda su rugurguje su rushe su ɓata alkur'ani da sunna wal jarhu bihim aula malam abu zur'atar razi yace ce wannan illan da sukan to a kansu zai ƙare wa hum su ‘yan shi'an nan zanadiƙa, gaba ɗayansu zindiƙai ne, in ji abu zur'atar razi. Ka karanta littafin alkifaya a shafi na arba'in da ɗaya, arba'in da tara, ina fatan mun gano wannan da kyau. ولذلك اعترفت كتب الشيعة ما لا يشتو da wannan ne itarafat كتب Shi'a, littattafan 'yan shi'a suka fito ƙarar suka bayyana annal ladhi a hadhihi maƙala wanda ya fara ƙirƙiran maganan da ke ɗauke da kafirta sahabban annabi huwa Ibn saba ne dan saba al-yahudi faƙalat innahu aula innahu awwalu ma innahu awwala man azhara ta'ana fi abi bakarin wa umar suka ce shine farkon wanda ya fara bayyana suka ga abubakar da umar wa Uthman da Sayyidina Usman wa sahaba da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine farkon wanda ya fara yawo da wannan ta'addancin wa tabarra'a minhum a bakin shi aka fara jin ya ce ba shi ba Abubakar da Umar abu mamaki a zamanin annabi shekaru 23 da yayi Abdullah dan Saba al-Yahudi ba Yahudi ne bi musulunta ba ma ba a da labarin shi a lokacin khalifancin saidina abubakar shekara biyu ba a da labarin shi na can yana kafircin shi ba yahudi ne a lokacin khalifancin saidina umar shekara goma yana can yana kafircin shi ba a da labarin shi ba yahudi ne a lokacin khalifancin saidina Usman shekara shidan farko a kafiri yake ba yahudi ba a jin ɗoriyan shi sai ƙarshen shekara ta shida ta khalifancin sayyidina Uthman ya zo ya ce ya musulunta yana musulunta sai ya ce wai ai ba wanda ya cancanta ya zama khalifan annabi wai sai sayyidina Ali saboda a cikin yahudanci suna da aqidan ba wanda ya kamata ya zama khalifan annabi Musa sai shehu mun gano wannan da kyau ku a haka suka tafi da wannan aqidar tasu to kuma daga shigowar shi musulunci sai shigo da ita ya fara yada wannan ɓannan kan a farga ya bi ƙauyuka ya yada ta shi sa kuke shi a yanzu a ƙauyuka suke bi suna yatsa ta sau dama asali abin da aka ce kenan Sau da ƙauyawa su ne a shaddu kufuran wani faƙa sun fi kowa tsananin kafirci da munafinci me yasa saboda karatun alkur'ani da hadisi ya yi masu nisa shi sa kai marmaza ka koyi karatu ba gsm ko titin mota ko wutar lantarki ko ruwan famfo ko asibiti da makaranta shi ke mai da gari barike ba a'a ilimi ne ke mai da gari bariki ka koyi karatu ka je karantar da danginka ina fatan mun gano wannan da kyau ka je gaya masu gaskiya ka kai masu kasusuwa na musulunci da zai raba su daga wannan kafircin da aka ɗauko aka sa su ku ji wannan zindikin an gama cin kasuwar musulunci kaf wai lokacin ne ya zo wai zai gaya mu sahabai wa ya cancanta ya zama khalifa ita wannan bid'an na cewa Ali ne ya cancanta ba ta fa'a musulunci kwata-kwata sai sanda Abdullahi dan Saba al-Yahudi ya musulunta ku samu kasusuwan karatun littafin Al-Intisar lis-Sahabi wal-Al min samawi ad-dal za ku ji irin yadda ad-doktor Ibrahim ibn Amir ar-Ruhaili ya biya tace tantance wannan matsalan ya bayyana ta karara shi ne ya ɗibi bala'in ya tafi misra ya ɗauka ya sham ya je take shi sai ya koma kufa da basara ya yanka ɓangare can ya tafi turkiya da waɗannan yankuna a nan ne dinga watsa dafin shi don bai samu karɓuwa a madina da manya-manyan biranen musulunci inda ake addinin musulunci ba matsala ba nan wajejen ya je ya yaɗa guban shi to shine sanda suka yunƙuro bayan mulkin sayyidina Usman ya cika shekara sha biyu suka suka kashe sayyidina Usman da Aliyu ya hau karaga dama manufan Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi ba fa Aliyu ya zama ba ya kamata ka sani da kana gudanar da abubuwanka mutum bai zo ya nuna yana tare da kai ba sai da fitina ta zo kai hankali da shi kai hankali sai ya kai ka ya baro ka a sanda ya zo ya samu sayyidina Ali sai ya ce kuma sayyidina Ali Allah ne Sau da yahudawa suna da aƙidan uzairu Allah ne Ali yace ma ra’aitul amra amra a ajashtu na wa da auta kambara ce yayin da na ga abin nasu ya wuce gona da iri ai kawai sai na kunna wuta na kira almaji na kambar muka ci gaba da ƙona su sai suka ce ya tabbata ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta Shi ne Ali ya bi shi sai ya gudu nan ya je ta yaɗa waɗannan bala'o'i da masifofi iri-iri wannan musibar ita ce har yau yawa mun gano wannan da kyau ku to amma a zauna a karantar da mutane addini ba za a karantar da su ba malamai sun mai da al'amari ya zama siyasa su ma Allah madaukin sarki ya kiyaye malam sai yake cewa da wannan ne littattafan 'yan shiya suka fito karara suka bayyana cewa farkon wanda ya fara wannan magana shine ɗan saba farkon wanda ya fara sukan abubakar da umar da usman da sauran sahabbai kenan wata barra aminhum ya zo ya bayyana shi ba ruwan shi da su a to dama da ruwanka da su ne kana ba yahudi wadda a anna aliyan alaihi salam ya da'awan cewa wai sai na ali a mara bi zalika shi ya umarce shi da haka ya haɗa wannan karyan baki ɗaya a ko'ina shi sa a karatun na littafin al'awasin min alƙawasin fi hakikin mawqifin sahaba ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na abubakar ibn al al-maliki yake cewa lokacin da ‘yan tawaye a bisa zigi da zirawa na abdullahi ɗan saba al-yahudi suka kawo hari madina sai suka ce sai da na alba kai ne ka ce sai da na usman ya canza addini mu zo mu kawar da shi don a gyara addini ba ya ce ni ɗin ni ban aika muku ba suka ce ɗalaha ya ce ni ni ban aika muku ba suka ce azubair ya ce ni sai suka ce to ba za su yi tafiyan banza ba can da suka iso sai sun kashe usman kuwa to ko ba su bar madina ba sai da suka kashe shi wannan fitinan ta ruɗe tun daga lokacin musulmi ba su ƙara zaman lafiya ba kuma wannan hana musulmi da musulunci zaman lafiya ko da aka ga yayi tasiri to shine ake maku yanzu sai a haifar maku da yakin cikin gida iko iko in kuna yakin cikin gida zai huku faɗaɗa da'awanku dole ku takura wajen kariya domin lokacin da ya haɗa wannan fitina aka kashe khalifa sai ali ya hau sai ya tura mutanen shi aje a ziga mu'awiya cewa aliyin nan fa shi ne ya haddasa wannan fitinan kashi Usman yanzu kuma ba zai bincike ba ya hau karaga Kaka yadda aka je aka ziga mu'awuya suka dinga yaƙe-yaƙe har aliyarsu mun gano wannan da kyau ku to Allah rasuwa Hassan ya hau kan karaga sai ce shi ba zai fitina ba rikici ne ake dama kan abin da ya shafi mukami ko to kai ci gaba mu'awuya ne na sauka kawai sai wuta ta mutu murus ‘yan watanni da mutuwan wutan, sai waɗannan mutanen Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi sai suka komo suka ce ma Husaini, Hassan ya sarayar da haƙƙin ku biyu, inda haƙƙin shi ne da ba matsala, amma haƙƙin ku ne kakka yadda taso. Ya taso ya ce bai yadda ba, Yazidi ya ce don me ba za ka yadda ba, suka fara yaƙin cacan baki, sai suka ga to me zai ƙara haddasa fitina mai girma su kira Husaini zuwa kofa su tare shi su kashe shi a hanya wannan fitina za ta ƙara yunkura ta tashi tunda suka yi wannan abin har yau duniya ba ta ƙara zaman lafiya ba sai zama musulmi suna fada isu isu a da lokacin da ake rikici tsakanin takura magana a Filistin idan Yahudawan Isra'ila suka kawo hari ga Falasɗinawa duk ƙasashen larabawa tashi suke cewa ba su yadda ba ƙaramin abin da suke iya shine zanga-zanga a garuruwansu ana nan ana nan sai turawa sai suka shigo masu sai suka kafa masu ƙungiyoyi da sunan taimakawa an kafa ƙungiya don taimaka ma ilimi an kafa ƙungiya don taimako ma al'umma dangane da abin da ya shafi lafiya ƙungiya dangane da kaza ƙungiya dangane da kaza sai harka masu famfin kuɗi suna jawo mutane da haka sai suka yi ƙarfi kuma suka karɓu sai aka riga gaya masu manufofinsu sai ya zama irin tsarin gudanar da gwamnati da ake a ƙasashen larabawa yana tsoka nema amerika da yahudawa ido saboda tare da cewa sarakunan nan ba fa musulunci suke yi ba to amma kuma suna amfani da kuɗin daula suna gina addini a wani ɓangare to wannan yana masu illa saboda da kuɗin gwamnatin an tsara littattafan musulunci an kiyaye mutuncin malaman musulunci da masallatai da makarantu da komi sannan ana amfani da kuɗi masu yawa ana aikawa ƙasashen afirka da asia da turai da yankin amerika da sauransu ana yada addinin musulunci musulunci ana fahimtar shi yana ƙara samun karbuwa to ana nan suka rasa yadda za su yi sai suka ce a tada fitina na fafutukan neman mulkin demokaratiyya aka waye gari mutane suka ƙi ba su goyon baya to sai suka yi amfani da damar faru a tunusiya lokacin da buzizi ya cinna ma kanshi wuta sakamakon abin da ya faru da shi na kama karya da jami'an tsaro suka yi mashi kuma sai aka yi sa akwai ƙungiyoyin fafutukan kare haƙƙin bil'adama sai suka fito suka ce ba su yadda ba suka yi ƙaramin zanga-zanga ba. nan da nan sai turawa suka zigo waɗannan ƙungiyoyin da suke turo masa da taimako cewa su cewa mutane su fito ba a yadda ba gwamnatin sai ta sauka za ku yi mamaki ya aka yi lokaci ɗaya ƙasan ta rikice haka su suke wannan aikin aikin shekaru ne ana nan sai suka fara gaya ma ƙungiyoyin da suka ɗauki ɗawainiyansu a ƙasan misira su yi ƙuro su yi wannan aikin shi ne aka yi aikin da shi ma aka koyi aka kori mubarak ai in kun manta kwanan nan sai da aka kori ƙungiyoyi da yawa aka kama da yawa aka yanke masu hukuncin ɗauri a ƙasar misira sakamakon an gano amerika ke ɗaukan ɗawainiyansu ku riƙa bin labaran duniya kuna binciken abin da yake faruwa a duniya yanzu ƙasar rasha ta haramta irin waɗannan ƙungiyoyin a ƙasanta ba don komi ba sai don ana ma rasha irin wannan shigo-shigo ba zurfi na rusa ta tiri ƙasan china suka hana waɗannan abubuwa a garuruwansu da koriya ta arewa jama'a mun gano wannan da kyau ku ana nan sai suka ziga waɗannan 'yan ƙungiyoyin da suka ɗaure magindi a ƙasar libya aka kore gaddafi ana nan suka ziga waɗannan yaran nasu a ƙasan yaman aka kori abdallah saleh to ita kuma iran da ta ga haka nan da nan sai ta yunƙuro sai ta ziga ita nata ƙungiyoyin da take ɗaure magindi a ƙasar bahrain cewa kan su yadda amma kuma a lokaci ɗaya sai amerika sai ta ce ma ƙasar saudiya kakki yadda ki marmara ki tura sojoji a kare wannan sarkin cin da yana rawa da bazan turawan yamma dare ɗaya saudiya suka tura tankokin yaƙi aka mamaye bahrain amma irin laifin da saudiya ta yi na shiga wata ƙasa da yaƙi irin wannan laifi ne fa saddam ya yi ya shiga kuwait amma amerika ta sa hannu ta kwantsama mai ihun barawo aka daren mashi sai da aka yi ragaraga da ƙasan iraki amma irin shi saudiya ta yi amma wannan ya halatta ana nan sai aka zige ƙasar mutanen cikin ƙasan syria yanzu kalli an lissafa yanzu an kashe sama da mutum dubu ɗari duk wannan mutum dubu ɗari musulmi ne akan wai fafatakan sai an kori basharul asad to sai suka lura yanzu musulmi a shagaltar da su da fada isu isu da rigiman cikin gida to zai taimaka musu wajen sai abin da suke so ana nan sai ga Isra'ila ta ɗibi makamai ta je te ruwan wuta a kan Falasɗinawa ba wanda ya sai ce don mi ko zanga zangan ba a yi ana nan sai Isra'ila ta ɗibi makamai ta tafi Sudan ta ruwan wuta abin da ba ta taɓa yi ba, kuma ba abin da ya faru zanga-zangan ma ba wanda yi. ana nan siriyan da ke cewa ba ta yadda ba tana tsokale ma ƙasar isra'ila ido sai ga yanzu isra'ila na tura jiragen yaƙi suna kai harin bama-bamai har cikin siriya ba abin da ya faru to wallahi al'azim kafiran nan abin da suka leko suka gano in suka bakku baku da rikicin cikin gida ko to za ku yi masu illa wajen fahimtar addini da isar da addinin inda yake sanya isa to shi ne sai suke ƙoƙarin haddasa muku da fitintunu da rigingimu da rashin fahimta na cikin gida yanzu kalli da yadda suka ɗaiɗaita ƙasashen laraba baki ɗayansu an rusa iraki da yaƙi an rusa afghanistan da yaƙi Syria ta rushe da yaƙi lebanon suna cikin yaƙi sannan an waye gari Misira an rusa ta da yaƙi an rusa tunusiya an rusa libya yanzu haka turkiya ita ma ga zanga-zanga nan ya rikici kuma ba za ka ga abin da zai biyo bayan wannan zanga-zangan mun gano wannan da kyau ku duk waɗannan ƙungiyoyin da ake cewa ngo ngo da ake aiko musu da asistan zanga ƙasashen waje Allah duk gwamnatin da bata sa ido a kansa ba sai sun sha mamaki hatta zanga-zangan cire subsidy na mai da aka yi a ƙasan nan wallahi da a ce shugaban ƙasan da ke ƙasan ba karan farautansu ba ne billahi da ya sauka domin yadda aka haɗa kai za a yi waɗannan abubuwan ku to kawai za su yi pumping ne a zige waɗannan 'yan zanga-zangan kar wanda ya koma har ya sauka ina fatan mun gano wannan da kyau wannan zaben tun zai gudu jama kuna gano wannan da kyau ɗauko hikiman haddasa fitina ne a ƙasashen musulmi da abin da abdullahi ɗan saba yaransu al-yahudi ya yi a zamanin sahabban manzan Allah na rikita musulunci da musulunci ana tura sojoji a je a yaƙi a waje yanzu kuma sai ya kasance sojojin sun dawo yaƙin ana yin na cikin gida ne tun daga lokacin baka taɓa jin an ƙara cin taki ɗaya na wata ƙasan kafirai an mai da zo ƙasan musulmi ba baka ƙara ji ba mun gano wannan kuma yanzu duk wannan shirye-shiryen abubuwan da ake ko ana mai shida da sharan fage ne na ta iya mamaye duk ƙasan take son ta mamaye don amma ɗin da suka zayyana isra'ila ta tike har madina kun gano wannan da kyau ku abin da suke tsara ma kansu kenan turkiya ta je ta mara masu baya ga abin da zai faru da su kenan yanzu ƙasan da suke hare sai sun karya ta ita ce ƙasan iran don ita kaɗai ta rage ba wata ƙasan ta rage mai ɗan kwabi-gwabi da ɗan ƙarfi-ƙarfi sai su ita ko iran ran da turawan suka ce za su dirar mata ko to kamar ka aje tumatiri ne ka taka shi haka zai zama ba don komi ba sai don sauran ƙasashen da ma ake daɗewa ana fafatawa da su don suna da bakin na Allah ne iran kuma matsalanta to faɗa ma take da Allah ita ina fatan mun gano wannan da kyau kuma duk inda ake wasu fitintunu yau a duniya ka ji an kai hari masallaci kaza akwai hannun iran a ciki fitintun da suke haddasa wa allah kaɗai san yawan shi shi sa shi'a ba alheri ba ne kwata-kwata to kuma sun taimaka wajen abin da turawa nan suke mana a yau sau da fitinan farko da ya fara faruwa a bagadaza da su aka haɗa kai fa waziran iraki sannan 'yan hizbullahi yanzu da suka ta kwaɓe matsakaninsu da isra'ila da fa a ƙasar Lebanon shugaban da ke jagorancin musulunci a wajen ahalus sunna ne waɗannan 'yan shi'a na hezbollah sau koma suka haɗa kai da su suka ce to kun ga isra'ila ku zo ku yaƙan mana wannan in kun kauda mana da shi za ku ba mu mulkin sai a ci gaba da kaza da kaza da kaza aka yi wannan yarjejeniya aka mara ma isra'ila baya ta yaƙi lebanon shi ne aka wannan yaƙi na tuddan golan da suka mamaye jordan da waɗannan waje da suka ya mamaye a misra da inda suka mamaye a sidi waɗannan abubuwan baki ɗaya duk taimakon yan shi'a ne taimaka musu da gama suka ce a ba su mulki sai aka ce ba a yadda ba sun gwammace da a ba ahalu sunna mulki gara ba kiristan labnan mulki abin da aka rika yi kenan za mu samu lokaci da za mu maku wannan tarihin tsab ba za ku sai Hezbollah kwabo ba ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu da suka yunkura suka shiga ƙasan siriya da yaƙi kisan da suke allah kaɗai san yawan shi saboda su waɗannan 'yan tawaye na siriya 'yan iskan gari ne ko trenin ɗin ma ba su da shi su kuma 'yan hezbollah ƙwararrun sojoji ne na ba ta mun gano wannan da kyau to su kuma waɗancan an je an ziga su da sunan sunna an ce wai bashar al-assad wai shi kuma ɗan shi'a ne saboda su kawar da shi tambaya a nan su waɗanda suke ba su makaman Amerikawan da Turawan su sun nan ne? jama kuna fahimtar wannan da kyau ko? Kawai su haddasa muku fitina abban banza a wofi sai a kalli saɓanin da kuke da shi sai a haɗa ku faɗa. Duk sai sun gama raunata ƙasan sun ƙarar da makamansu sun yi waye sai Amerikawan ce ku miƙa wuya. Haka ne ko ba haka ba ne? Da wani dalili ne me Bashar al-Assad ya yi? Ɗan shi'a ne ba ma son shi ba ma goyon bayan shi amma cin da yana kara wani abu to a bar shi amma ba sai da wannan ba don shi ma ba mutumin kirkin ba ne yaron arnan ne shi ma ta mu zo tarihi za ka ji A nini ba za ka sai bashar al'asad ba amma kuma ba ma goyon bayan masu goyon bayan a tada kayan baya Shi ne maganan gaskiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum